danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy um, umar al sharif hmm? me ne ka ce rahama sadau bata iya ba sallah mana bata iya sallah ba ka ce kwarai kuwa rahama sadau hmm? kin ji abin da umar al sharif ya ce wai biki ya karatun qur'ani ba sannan kuma wai biki ya sallah ba sallah ma ban iya ba in dai haka kike sallah yadda na zo na gani to ki kaddara kamar baki taba yin sallah ba um rahama sado hmm? gwada mana da kike sallar ban iya ba biki iya ba kika ce to gwada mana da kike alwala ban iya alwala ba me yasa baki iya komai ba ba laifi na ba wai me yake faruwa ne yawwa kai ne mahaifinta ko kwarai kuwa to saboda mai tantana karama baka sa ta a makaranta ta koyi yadda ake karatun Kur'ani da yadda ake sallah ko baka sallah ne eh To saboda me ba kayan sallah? Saboda aljanna ta mai rabo ce dana. Aljanna ta masu bautar Allah ne. Gaya mai gaskiya dai babu wanda zai shiga aljanna. Sai mai bautawa Allah. Haka ma liman ya faɗa. Um, Umar bin Sharif. Eh? Tunda ta ce bata iya alula ba kuma bata iya sallah ba za a koya mata. Eh. To ni to ni kuma ni wa zai koya mini? Malam Umar zai koya maka. Za a koya mai ko Malam Umar? Eh. To kaji Malam Umar zai koya maka. To الله أكبر